أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبع سبيلهم بإحسان إلى يوم الدين باهك أنواع مسلمي السلام عليكم wato wannan marici na asabar ya yi daidai yau 26 daga watan ɗaya watan almuharram na hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga maka koma da shi madina yau shekara ce ta 1432 wanda ya daidai da ɗaya ga watan ɗaya na bature na shekarar haihuwa annabi isa shekara dubu biyu da sha shekara dubu biyu da sha ɗaya muna cikin darasin wannan littafi ƙasafin jana sharhu aqidatul mujaddid muhammad bin abdul wahabi a wannan masallaci ne bakin kuma babban tashar maradi wanda yake wannan darasin na yau shine darasi na bakwai insha Allah eh, ran nan muna cikin bayani akan cewa littafin alqur'ani ne littafin da musulmi suka gada saboda aka su rike shi da mahimmanci su karanta shi hakikanin yadda ya kamata a karanta shi malam yayi hujja da ayoyi kamar haka sun ma'awartar da zina ladzi na min ibadina fa minhum zalimin li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah wannan ayoyi muka karanto su har muka zo karshen su wanda yake ina son in dan kawo bayanan malamai akan fassarar wannan aya da ta zo da falalan makaranta Qur'ani cewa su ne Allah ya zaba musulmi a dunkule su ne Allah ya gadama alkur'ani mai girma sannan a cikin musulmin kuma in an komo cikin su sai Allah ya zaɓi ma'abuta karatun Qur'ani yau da gobe sannan kuma cikin cikin sai Allah ya zaɓi maharzatan alkur'ani mai girma kuma cikin maharzatan sai ya zaɓi wa'anda sun bayan sun harjace kuma suna aiki da alkur'ani mai girma mun gane ko to ciki sai ya ce faminhum zalimin li nafsi cikin su akwai mai zalimta kanshi wa minhum muqtasidin cikin sakon mai takaita wa minhum sabiqun bil khairat cikin sakon mai kerewa da aikan alkhairai da izinin Allah da izinin Allah yace zalika huwa al-fadl al-kabir wannan shine farla mai girma to in muka dibi tafsiran malamai sun ba wannan aya fassara kamar uku kamar tafsirin ibn kathir kamar tafsirin sabawat tafasir kamar wato tafsirin ibn jawzi zad al-masir fassara ta farko suka ce shi zalimin li nafsihi shine wanda wato miyagun ayyukan shi suka rinjayi kyaukyawan ayyukan shi shi ko muqtasid mai takaitawa shine wanda da ayyukan shi na lada da na zunubi suka yi daidai ba su kili ba wanda ya janya wani kun ji wannan ko shi ko sarukun bil khairati suka ce shine wanda kyaukyawan ayyukan shi suka yi rinjayi wannan da zadul masir na ibn jawzi da safawat tafasir da sun kawo irin wannan tafsiri sannan fasara ta biyu malaman suka ce zalimin nafsihi shine wanda ke da sakaci cikin ayyuka na wajibai kuma ya zan yana aikata sashen wasu haramomi kun gane ko to zalimin nafsihi kenan bayan yana da sakaci ga wajibai bai cika su sannan kuma yana aikata wasu haramomi to muku sidin kau me takaitawa suka ce abin da ake ni da shi shine duk wanda ke biyan wajibobi amma bayan yana biyan wajibobi yana kiyaye haramomi bai aikata su to yana barin sashen wasu mustahabbai bai aikata su kuma sai yana aikata wasu sashen makaruhai to wannan shine eh, wato muku mukutasil a wannan fassara kenan sai sabiqun bil khairat ko sabiqun bil khairat daga ce shine mai aikata wajibobi da mustahabbai kuma yana barin haramomi yana barin makaruhai duk bai aikata su kuma har ma sashen wasu abu na muba na halal kenan jawa'iz kenan mubahat yakan kyale su dan dan neman tsira da abin da ka san ko da halal ne ya ja ka zuwa ga haram sai ka bar shi wannan tafsiri ibnu kasir sannan fasara ta uku suka ce zalimin da nafsihi shine mutunan da ke takaita aikin alheri kenan yana da aikin alheri amma takaitacce ne yana karanta alqur'ani baya aiki da shi wannan shine zalimin da nafsi cikin makarantar qur'ani ko cikin musulmi a dangane kun gane makwata sadari suka ce shine mutawassidan fil khairat mai tsakatsaki wajen aikin alheri kenan ba yabo ba fallasa shi dai ba a ce yana da sakaci ba shi kuma dai ya tsakatsaki yana aiki da qur'ani cikin mahirin jayar lokuta a galibin auqati kun gane amma yakan takaita cikin sashen wasu lokuta shi ko sabiqun bil khairat ga wannan fassarar suka ce shine wanda ke tserewa wajen aikin kwarai aiki da alkur'ani mai girma bayan ya karanta shi da kuma yana aiki da shi yana tserewa da aikin alheri to kuma yana kiyayewa wato ga abin nan kenan wannan ya rike sandar shi ta tserai cikin aikata ayyukan da'a tare da tawfiqin Allah shine bi idinillahi kamar yadda yazo cikin aya da saukakewa Allah Allah ham kenan wannan shine sabiqun bil khairati bi idinillahi wannan surutun tafsirin safa wata tafsir kun gare to sai mu ci gaba wannan aya ta bukaci a ɗan ƙara fassara ta malam yace wannan littahi na fassarar sharhin aqidar al-mujaddid Muhammad dan Abdul Wahhab take ita ce aqidar muslimina aqidar musulman duniya aqidar salafus salih aqidar annabi da sahabbai da tabi'ai da tabi'i tabi'ina aqidar maliku da shafi'u da abu hanifa da ahmad dan hanbal sai ma ce kar ja'ala Allah tabaraka wa ta'ala siwarahu wa ayatihi Allah ya sa sururin alqur'ani da ayoyin alqur'ani wa alfazahu da lafazan alqur'ani sahalatan wa yasiratan ya sanya su masu saukin karantawa li kulli man ahabba hadha alqur'ana ga duk wanda ke son wannan alqur'ani baki ne shi ko wari ne shi balarabe ne ko ba ajame ne wa zama nafsahu da tafaqquhi fi ayatihi wanda ya lazumta ma shi neman sanin fiqhun abin da ke cikin hukunce-hukuncen ayoyi na alqur'ani kama kala azza wa jalla kama yadda Allah azza wa jalla yace wa laqad yassarna al-qur'ana fa alim mudakkir haqiqa mun sauƙaƙe al domin zikiri domin wa'azi domin karantawa fa alim mudakkir shin akwai mai wa'aztuwa muna ji wannan ko mala yace na'am laqad ja'alahu Allahu sahalan wa maisaran Allah ya sa wannan alkur'ani ya zama mai sauƙi. idan sassauka wajen karanta shi hatta alal ajami alladhina la ya'rafuna lugatal arbi, hamma ga ajamawa wa'anda ba larabawa ba wa'anda ba san lugar larabawa ba za zaka same su yantiqunahu nudqan sahihan suna hurici da alkur'ani wajen karanta shi hurici ingantacce mujawwadan ahsana min ba'd arbi mai kyawu wurci kyaukyawa mahi kyawu ma daga sashen wato wasu larabawa wani bakin mutum za ka jin ko wani ba bature za ka jin ko wani mutumin indiya za ka jin shi matsayin shi na musulmi in yana karanta qur'ani har yahi wani balarabe iyawa li'annahu dan dai su musulmi aulauhu inayata sun rungumi alqur'ani sun kula da shi wa hakaza sunna hakanan ita ma sunna almutahhara tsarkakka ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yajibu an yi utana biha ma alqur'ani wajibi ne a kula da ita a rungume ta tare da alqur'ani mai girma li annahuma min mushkatin wahidatin dan ita da alqur'anin duka daga taga guda suka hito daga kohar taga guda suka hito anzalahum Allah wahyan ala Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar da su a matsayin wahayi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ita sunna din da shi alqur'anin din hadisin annabi da alqur'ani fihi mal fara'ida cikin alqur'ani akwai farallai wa fihi mal wajibat kenan cikin alqur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama zaka samu farallan ibada wa fihi mal wajibat a cikin su zaka samu wajibobi wa fihi mat targhib fil mustahabbat cikin za ka samun kwadaitarwa game da aikata ayyukan mustahabi wal manduba wa fihi at cikin su za ka samu tahziri tsoratarwa min al-muharramat game da abubuwan da aka haramta kenan cikin su za ka samu tsoratarwa tsawatarwa daga abubuwan da aka haramta wal makaruhat da dukkan makaruhi wa ma min shay'in tataji ilayhi hadhihi al-ummatu babu wani abu da wannan al'umma ke bukata zuwa gare fi umuri diniha illa wa huwa mubayyinun fi kitabi rabbiha wa sahihi sunnati nabiyha sallallahu alaihi wa sallam ba ce wannan abu an bayyana shi bayyananne ne a cikin littafin ubangijin wannan al'umma da cikin ingantacciyar sunnar annabin wannan al'umma sallallahu alaihi wa sallam mun gane ko yana cikin alkur'ani da sunna fihi mal fara'idu wa fihi mal wajibatu wa fihi mat targibu haka yake kamata kama kala alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace tarakatu tarakatu, tarakatu kum yawa Tarakatu tarakatukum ala albayda laylaha hariha? la yazigu anha ba'di illa haliku na barku akan karantarwa farasan ba su wannan baki ba su wannan duhu ciki warzaki, karantarwa ce laylaha hariha. na ranta kamar rana take ma'ana gabanta da bayanta babu wani abin da ba a ganewa la an anha ba'di illa halikun ba wanda zai karkace da gari ta bace sai wanda dama halakakke ne dan bid'a wannan hadisi ibn majah ya hitar da shi cikin sunan nashi haka nan ahmad cikin musnad nashi Min irbad من حديث الإرباد بن سارية رضي الله عنه وساه الألباني في سهيل الجامي albani ya inganta wannan إن a cikin أتكن سهيل الجامي can cikin sahih jami'a hadisi ne lamba dubu hudu da ɗari uku da sittin da tara. Muna ji Wa ƙala sahabiyu aljalilu sai sahabin nan mai daraja ya ce ma mata Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa ta'irin yi kallibu haihi fi sama'i illa a atana minhu kabran. Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam bai rasu ba akwai wani tsuntsu da ke yawo cikin sama, hatta tsuntsu da ke juya hika-hikan shi cikin sama, yana tashi face manzan Allah ya ba mu karatu kan shi kun gane ko wannasu Ya ce mutane sun kasu kashi kashi mutane sun kasu kashi kashi famanhum marar zaƙa azza wa jalla Aƙalan wa fahaman wa hikimatan daga cikin mutanen wani Allah ya artar da shi da hankali da hikima wato da fikihu da fahimta fa akaza nasibahu min hadal gaishi alwahi al'ilahi sai kaga ya samu nashi rabo daga cikin wannan wato hadari mai sabkar da ruwa shine wahayin Allah da ya sabka ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ko sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam kun gane ko wa minhum man laysa kadhalik a daga cikin mutane akwai wanda ba wannan ba bai samu hankalin ba bai samu fahimtar ba bai samu hikimar ba kun gane ko sai gwargwadon abin da Allah ya bashi. wa kullun ya'khudhu ma kutiba lahu min tillabil ilmi illa bil ahkam shar'iyya Kowani zai karbi abinda aka kattaba mai wanda Allah ya kaddara mai daga cikin mabuta neman ilimi mabuta neman hukunce hukuncen shari'a to kowa zai zai gane abin da ya gane cikin alkur'ani zai san abin da ya sani cikin alkur'ani to dole wani ya yi wani saboda gwargwadon yadda kowa Allah ya arzuta shi da hankali da hikima da fahimta kun gane ko fakanat audiyatun bi qadariha kamar yadda Allah ya bada misali cikin Qur'ani yace kwararra sun cika da gwalgwadon girman su kenan yana son ya nuna hatta ta bukka girman su ba ɗaya ba wani kwari yahi wani kwari girma to ruwan da zai dauka yahi ƙaryan na kwarin da bai kai gare shi ba shi ne abin da yake son ya ba misali da sauransu malamin malamin balaga ne suratul radi wato daga ayata wato 17 ayata 17 sai ya ce wa fauka kulli zai ilmin alimi Ya yi hujja kuma da ayar da ke suratu yusufa aya ta Ya ce kuma dama saman kowane ma'abucin ilimi za a samu mai ilimi biyar da kake da ilimi za a samu wani samanka. Ke nan gwargwadon irin girman kwakwalwarka gwargwadon irin tashi kwakwalwa in taka tashi tashi za ka yi shi ko kuma in baiwar da Allah amma ta zo sama ga tashi to za ka yi shi wa man bazala juhudahu li haqqiqa al duk wanda ya baza kokarin shi li yuhaqqiqa ilma dan ya tabbatar da ilimi al da alaihi wanda aka farlanta akan shi wanda ya bazu kokarin shi ga neman ilimi fa huwa ala janibin azimin min al-khair to wannan yana bisa ga gehe mai girma na alheri wa man tawassa fil ulum shar'iyya duk wanda ya yalwata ya fadada cikin neman ilimin shari'a cikin neman ya san ilimin shari'a na addinin musulunci fa huwa min safawatil khalqi al-harisina ala nashr ma'alim hada din to shi yana daga cikin tsabtacciyar halitta Allah yana daga cikin zababbun halitta Allah zababbun mutane masu kwadai basu yada wato ma'alim na wannan addini wa hakami da yada hukunce hukuncen wannan addini wa da'watin nasi ilaihi da kiran mutane zuwa ga addini ihtisaban liwajhi Allah azza wajalla dan neman lada dan neman yarda Allah azza wajalla kenan saboda haka sai mu tashi mu ɗaliban ilimi kowa ya iba gwargwadon fahimtar da Allah ba shi gwargwadon ƙarfin kwakwalwar da Allah ba shi mu zare danki mu zare da masa mu nemi ilimi mu kai kafa mu tsare ne kamara mu nemi mu nemi ilimi kowa gwargwadon kokarin shi Allah zai ba shi kamar dai a tada dawakin tsere kowane gwargwadon ƙarfin shi zai bude kaf sai dai in an yi ƙarfin shi a wuce to haka musulunci ke so mu zare da matsa mazan mu da mata yara da manya wajen kwama ne kowa ya kamfaci gurgudan abin da Allah ba shi baiwa kamfata na ilimin addini daga cikin alkur'ani mai girma da sunnan manzo da fahimtar magabata wa qarjama ubayna sawabi was sidiki wal ikhlas irin wannan mutane su ne ka samu sun tattara tsakanin daidai da gaskiya da ikhlasi fa kam lahum min al ajri nawa ka kirgila da irin wa'anga mutane nawa zaka kirgila da Allah zai ba su li'annahum warsatun lil anbiya'ir rusul warsatun lil anbiya'i war rusuli dan su su ne magada ga annabawa su ne magada ga manzannin Allah saboda hadisi ya zo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal ulama warasatul anbiya tabbas ma'abuta ilimi su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham lalle annabawa kan ba kuɗi ne suka bari aka gada ba ba dinari bane ko dirham ba saifa bace ko naira wa war rasul ilma gadan ilimi ne suka bari ilimi ne suka gadar ma mutane suka bar ma mutane suka gada gare su faman akaza bi faqada akaza bi hazzin wafir duk wanda ya riko da ilimin nan ya yi riko da rabo cikakke mun bayyana wannan ko ya yi riko da rabo cikakke annabawa ba yiro suka bari ba ba nera suka bari ba ba ba ba suka bari ba ba bisashe suka bari ba a'a abinda ma'abuta ilimi sai gada gare su ilimi gadan ilimi suka bai da bayan kasa wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi a cikin sunan nashi hadisi mai lamba 3641 haka nan Imam Tirmidhi ya fitar da shi cikin sunan nashi hadisi mai lamba 2682 da min hadisi Abi Darda radiyallahu anhu wa sahawul albani nasir bin albani ya inganta wannan hadisi fi sahih jami cikin littafin shi da yake sahaha hadisan jami'ar sagiri hadisi mai lamba dubu shirin ɗari biyu da gumiya tara da bakwai saboda haka to mun ji mu tashi tsaye dan mu gadi annabawa wanda ya gadi annabi yayi babban gado babu wani da zai gado irin naka duk abin da ka sani duniya bai wanda Allah baka ta game da ilimin addini idan ba game da ba ta game da ilimin addini ba to ba mamaki ko kai asara gobe kiyama saboda duk abin da ka samu inda ya shahi duniya ne da karasu ya kurci baki daya dukiya ce mata ne gonakai ne gidaje ne Allah yake da'awatuna lin-nasi jami'an kiran da zamu ma mutane baki daya maza da mata yara da manya malamai da jahilai jami'an baki dai kiran da zamu musu sannan wal tillabil ilmi khususan kiran da zamu ma daliban eh, ilmi su kuma ke bance nasu da banyaki bayan an kira su tare da jama'a baki dai to nasu kira nake bance nasu da ya shaye su an yubaddilu juhudahum su bada kokarin su wa an yaj'alu min agala awqati kuma su sanya mahi tsadar lokutan su allati makkanahum Allahu azza wa jalla lokutan da Allah ya hore musu minha littafaqih fi dinillah su sanya wannan lokuta dan neman fiqhu fahimta cikin addinin Allah fa idza faqahu ko faqahu nasharu ma faqahu bainan nas sabda suka fahimci ilimin nan to su yi kokarin yada shi tsakanin mutane in aka ce ka fahimce shi ma'ana ka fahimce shi bisa ga abin da ya dace da littafin Allah da karantar Annabi sallallahu alaihi wasallam da fahimtar magabata saboda aya alqur'ani baka kada ta ga inda kai hankalinka ke ganin haka take sai in haka rayuwar magabata ta sai akai hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam bi yadda a wasu larabci yake nuna maka haka ma'ana take sai ka waiwayi yaya magabata suka rayu akan aiki da shi wannan shine tsira كما ذكر ابن القيم كما يد ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى يا أنبت في كتابه كنغاني في كتابه زاد المعاد في كتاب الجهاد كما هكا نزاجة سيتي في كتاب الجهاد من زاد المعاد يتي أتكن كتاب الجهاد أتكن للتاهن في زاد المعاد يتي جهاد النفس وأنه على أربع مراتب ياك الزوجية جهاد الزوجية شيني أياك الزوجية yaƙin kanka ka yaƙi kanka to yana da martaba gida hudu martaba na bin martaba na farko jihadin nafsi a yaƙi zuciya hatta tafaqqaha eh, fi dinillah hatta a yaƙi zuciya ka yaƙi kanka har sai kaga ka fahimci addinin Allah ka fiqhanci alqur'ani da sunnan manzo da fahimtar magabata wa jihaduha sannan jihadi na biyu ka jahadanci zuciyarka kai yaƙi da ita ka matsa mata hatta ta amala bima hat, ko hat, har sai ta wato sai ta aikata aiki da abin da ta fahimta a cikin littafin Allah ko sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam sannan na gaba wajahaduha hatta tanshura ka ci gaba da ta har kuma sai ta yaɗa ma alimat wa amilat bi sai ta yaɗa wannan abin da ta sani kuma ta yi aiki da shi wannan abin da ta sani sai aiki da shi kuma ka matsa mata sai kaga kana yada shi ga mutane ba wai ka kame bakin ka ba shekara da shekaru kana karatu shekara talatin amma ba ka gyara ma kowa sallah ba a gyara ma kowa azi ba a gyara ma kowa alwala a'a ka yaƙi zuciyarka har sai kaga ka matsa tana wannan aiki zargin mai zargi bai ka damu da shi ba wanda zai ce ko kai ko kai jahili ne ko ba ka damu da wannan ba wanda zai ce ya kama tsawe baka damu da wannan wanda zai ma kage baka damu da wannan ba wanda zai ma ƙarya baka damu wahalar da zaka sha a ciki baka damu da wannan ba kai yanzu kokarin ka yaki zuciya ka ne dan ka tsira wurin Allah tabaraka wa ta'ala dan ka zan cikin magadan annabawa dan ka zan cikin magadan manzanni da Allah aiko su mubashirina wa munzirina wa jihadiha sannan jihadin ta kashi na nawa kenan na hudu ne ku hatta tasbira ala al-adha alladhi yanaluha ka matsa mata ka jahadance, ta ka yaƙe ta ka tilasta ta har sai ta daure bisa ga cutar wadda za ta samunta ita zuciyar sadda ka ta yi wurin wannan aiki na kiran mutane ga su aikata daidai ka matsa mata sai ta daure ma wannan cutarwa an fi ta tarbi to wahalar da za ta samu cutar wadda za ta samu wajen sadda kake cikin neman ilimin ne aw fi waqtil amali ko sadda kake cikin aikata aikin da ya dibashi wai sallar ma ba irin ta mutane wai shi sai yi adda wai yadda annabi aw fi waqtin nashri ko sadda kake yadawa yaje shiga dibe shi wai shi wanda ya gani wai sai ya ce sai ya gyara mishi wani abu na da sauran duk cutar da zaka samu har kashi da za a baka kai wasu daga cikin magabata an ma kashe su bisa wannan da'awa wasu daga cikin annabawa an kashe su bisa wannan da'awa to ka sani kai ma tunda magadansu su ne abin da ya same su yana iya samun ka to Allah na kiran mu ga wannan annabi sallallahu alaihi wasallam na kiran mu ga wannan magabata baki ne suna kiran maga wannan alhamdulillah malai yace godiya duka ta tabbata ga Allah ala aqidatu tauhidi bisa ga aqidan nan ta kadaita Allah da bauta al aqidatu allati ukhizat min al kitab al aziz wa sunnati wa sunnati al mutahharati bil fahm sahih wadda an karbo ta ne wannan aqida daga littafin Allah mabwayi allazi la fihi al batil min bayni yadayhi wa min khalfihi wanda kariya ba ta shigo shi ta gaba ko ta baya a ranar littafi ne kuma an karɓo wannan aƙida ne daga sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam tsarkakka bil fahmi as tare da fahimta ingantacciya wa haka zal imani bil ba'th malam yace haka kuma yin imani da tashin kiyama ba'da da mauti bayan an mutu shi ma wato shi aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ita ce aqida Muhammad da Abdul Wahhab aqida annabar sahabbai aqidar tabi'ai aqidar shugabannin mazhabobi guda hudu da dukkanin mazhabobin musulmin duniya baki da fa inna yu'minu bihi almu'minuna mu'minai baki ɗaya sai imani da za a tashi kiyama wa yu'minuna bima yakunu fihi mimma akbara Allahu anhu fil qur'ani wa mimma akbara anhu ar-rasulu sallallahu alaihi wa sallam sun yi imani da tashin kiyaman nan sun yi imani da abin da zai kasancewa a ranar kiyama din kamar yadda duk Allah ya bada labari a cikin alkur'ani kuma kamar yadda manzon shi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari cikin hadisin shi kazalika fi sunnati haka cikin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yu'minuna bil hayati al barzakhiyya musulmi ahlus sunna wal jama'a sun yi imani da rayuwar barzakh rayuwar kabari rayuwar bayan mutuwa kamin a tashi kiyama duk abin da ke cikinta da annabi ya faɗi musulmi ahlus sunna wal jama'a sun yi imani wa anna laha sifatuha wannan rayuwa ta kabari ta bayan an mutu kamin tashin kiyama rayuwa ce wadda tana nata sufofi wa hiya min ilmin ghaibi tana daga cikin ilimin gaibi la ya takallafa al-insanu shay'an min ilmi kayfiyatiha mutum ba zai azama kai ne ba ko kuma karanta la yutakallafu al-insanu shay'an ba azama mutum wani abu ba min ilmi kayfiyatiha na cewa sai ya nemi ilimin yadda take kayfiyata a'a ba azama ka ba lakin sai dai ya kifu ma'an nasusi allati ja'at fi bayaniha zai tsayu tare da nasoshi wa'anda suka zo cikin bayanin yadda rayuwar take an hayatul mayyit game da rayuwar za idza a fi kabarihi sadda aka sashi cikin kabarin shi hayatul haqiqatul rayuwa ce ta haqiqa wasu arar ne. yarda rayuwa ce ta haqiqa da kuma tambayar da mala'iku za su zawa su lahu ga wanda aka sa cikin kabarin an salas an usulin game da abubuwa guda uku abubuwan nan guda uku ga su dan an nasa mutum cikin kabarin shi hadisi ya tabbata za a zo a tambaye shi an rabbi wa an dini wa an rasuli sallallahu alaihi wasallam za a tambaye ka wani ne ubangijinka anan duniya kai da kawan neman dukiya hana ka san wani ne ba fadan gonakai fadan iyaka fadan ya hana ka san wani ne ubangijinka kayaniyar duniya guguwar duniya ta mantar da kai ko wata mugunyan mace da kan liƙe ma ta mantar da kai ko wani mugun aboki da kan liƙe ma ya mantar da kai ko kuma ke mace wani mugun miji da kika liƙe ma ya mantar da ki ko wani abu da ya dada zuciyarka da tsaye kai ya mantar da kai duk wanda ka gani dama cikin wutar jahannama zuciyar shi ce ta kai shi can babu wani abu Bala fala manna illa nafsun kai ya zargi kowa sai kanshi za tambaye ka wani ne ubangijinka a ranar ka duniya baka san Allah ba ya za a aikace Allah ne ubangijinka ya tambaye ka bi asufa shi ba ka yi wani ai in an ce Allah wani ne Allah ha ai ko mutane an ce wani cewa wani sanin sunan shi kada ba a ce ka san shi dan sanin sunan shi Ta ce maka to wane ne shi kaga cikin cewa wane ne shi dole ka ce ba gobiri ne ko shi ba gobiri ne ko ka ce kuma an haife shi ne a kawai tsibiri gari kaza kuma a halin da ake ciki yanzu gidan shi na wuri kaza wuri kaza yake zamanne yana da ƴaƴa kaza kuma baban shi da ya haife shi wane ne kuma inna shi wance ce wannan duk yana daga cikin sanin wane ne shi ko kun gane ko to an ce wane ne Allah to wace sifa zaka bashi dole ka ce Allah shine mai sifa kaza da kaza da kaza wanda ke aikata kaza da kaza da kaza to rayuwarka ta duniya baka binciki wannan ba mun gane ko kai dai ka san shugaban kasar ku shine wani gari kaza aka haihai kuma shi matsayin shi na mai mulki aiki kaza nashi ne aiki kaza nashi ne aiki kaza amma shi Allah baka san ayyukan shi ka san Allah bake amma kai kai ce da kai tsaye za a ce baka san Allah ba sai kai fada da mutum kace ya zaka ce ban san Allah ba to alhali an tambaye ka Allah baka iya faɗin sufa guda ta Allah ta tabbata ita ce su fashi wanda annabi ya rayu akai shi da sahabbai wanda su duka suka rayu akai to ka kana cikin wanda ba san Allah to Allah ya taimake mu wa addini a tambaye ka addini menene addinin ka ka rayu a duniya baka san ya addinin ka ba da an ce addini to da an ce addinin musulunci to menene addinin musulunci kai daga wannan sunan daga nan kasa ba za ka yi sufanta shi addinin ba ba za ka yi sufanta hukunce hukuncen shi ba da aqidar da ke ciki da duk ba za ka yi faɗi wa anar rasul za a tambaye ka wane ne manzon da Allah aiko maka Allah ya aiko manzanni da yawa cikin duniya kai wani manzo ne kake ibada kake biyayya kake addini da biyashi daga cikin manzannin nan kaga wannan ai fatan kai yace annabi Isa wannan ai fatan kai yace annabi Musa wannan ai fatan kai yace annabi Ibrahim ya kito dai wani annabi ya wadi mun gane ko to kaga wannan ai yana daga cikin wanda bai san addinin shi ba shi ne yana biyan mutane kamar ila gyara rago inda suka sa gaba yi can wajen kabar sallah ya shige su yi sallah yana dai biyan mutane kawai a dai ce tare da musulmi yake wannan yana tare da musulmi wannan tambayoyi ne maka shirya musu jama'a musulmi ba mai taimaka maka wajen bada wannan babu turushi ranar turushi ake cewa babu wani wanda ke kusa da kai da za ka leko amsar da ya bada sai ka ba Allah wannan amsa ba mai taimaka maka ya ce ce kaza ba irin a ce ta yan ta yan makaranta suna cikin makaranta wanda kusa da kai ce maka ce kaza ko kuma yace maka kaza na rubuta kai ma rubuta kaza ce kaza a wannan kai kadai kake cikin kabarin ka sai kai sai mala'ika babu kowa sai kai sai su sai Allah da mai taimaka muku wa inda ha, game da wannan ne Allah ya saukar da aya yace yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirati wa yudillu Allahu adh-dhalimina wa yaf'alu Allahu ma yasha'u Allah ce Allah na tabbatar da digadigan masu imani wanda suka yi imani tabbatar da su da magana tabbatacciya a rayuwarsu ta duniya za su kawo hujja da magana wadda take ita ce Allah ke nihi ita ce annabi ke nihi ita ce rayuwar magabata sai aka yi wa fil akhira a lahira ma haka wannan a lahira sai aka ce wato rayuwar kabari tun daga nan magana tambayar lahira ta fara wannan aya ta kankana kai a wurin ta in ka karanta tafsirin ibn Kathir wannan aya a suratul Ibrahim a ta 27 za a katar da hadisan tambayar kabari na wani hadisan suka zo za a maka wata tambaya uku wane ne ubangijinka wane ne eh, amini ne addininka wane ne annabinka to nan eh, ibn kasiri ya kawo tafsirin eh, hadisan bukhari da muslim Allah ya ce wa dillallahu zalimina Allah zai batar da azzalimai duk yadda kake ganin wai kana addini amma ka ki binciken sanin ni wa ake nihi da Allah wa ake nihi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ni ake nihi da addini kai zaman ka wai kai ba dan matsar makai bane kai ba dan eh, abin nan tsananin addini bane ba kaza ba to dan Allah zai fatar da kai ba za ka yi ba da amsa da ni sai fara Allah ma sha kuma Allah na aikata abin da ya ga dama ne mun gane wannan ko wani na ce yana har da wai zama ta abdu idza mata al-abdu idan ba ya mutu sai mala'iku zo bi sai su tambaye shi a ce mishi ana akalka ina hankalinka yace inda da mauti wurin mutuwa hankali na yake eh menene aikin kai ce kamsa salawat shi ko na yalla ma ƙarya ce yake bai cika sallolin guda biyar salloli guda biyar na ne alƙibla ka makka da madina wane ne babanka babana Adamu, wace ce uwarka uwarka Aisha, uwata Aisha ce. Tambayoyin cikinsu akwai karo da juna, suna warware juna. Ah. To, ka ce babanka Adamu, amma ka yi kare Hawwa ka ce uwarka Aisha. Kaga magana ta warware juna. to kamar kakani Aisha ta yi ga ita kadai banda sauran mata annabi in ka dauka ran tana cikin ummatul mu'minin in ka dauka ran suna mata annabi an ce duka uwa mu'mine ne to su sauran dami ba ka ce ba su ka kawaro Aisha ta kadai daga cikin su wannan ba hadisin annabi bane eh dan ne kawai ya tsara ma wani mutum wannan tsarin ya rubuta dan ya sai da a kasuwa muke sai muke karanta kai ganin ka an tada ka daga mutuwa za a muka tambayar kabari kana ganin ko kurwan lawa da ka har da ce yau da gobe ba ka ya wajen karanto ta a cikin taro in ka tashi yin magana ta hausa kakanninka da uwanka sai ga bakin ka na rawa wai aka ce an tada ka daga mutuwa ka tuno ga maka al'abd da ka da ka har da ce kana karanta shi ko annabi na cewa sallallahu alaihi wasallam mumini zai bada amsa daidai munafiki ko kahiri ko mai shakka cikin addini shi kuma zai bace ba zai bada amsa ba da an tambaye shi sai ce ban sani ba na jire mutane na cewa kaza na cikin to annabi na cewa mumini zai bada amsa daidai aya na cewa Allah zai tabbatar da gargar masu imani kai ka zo kana argawa za mata abudu za ta suke ba daga Allah ba daga Allah ba sallallahu alaihi wasallam kuma ka ce ka ci nasara ke dan ya ramka da kai ka bi duniya ka biya bukata ka ta duniya ka ce ka harce za mata abudu kama Allah wayo ya jama'a bar subanta Allah da abin da bai dace da subanta shi da shi bar zama sai mu girmama shugabanninmu da girmama da ta wuce ta Allah shi ko Allah mu kaskanta shi mu dole ganin mu mai wayo ko da karfin tsiyama mu kwace aljanna mu shige wannan ke mala ya ci gaba ya ce wal murad bil ba'th abinda ake nihi da tashin kiyama huwa hashr da khalaiq yawmal qiyamah shine tado halittu baki ɗaya a ranar kiyama kama kalan an-nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi mai daraja wal murad bil ba'th ko wal murad bil ba'th abinda ake nihi da ba'th shine tashin kiyama abinda ake nihi da shi ko hashr al khalaiq shine tattaro wato tattaro halittun Allah baki ɗayansu su yawmal qiyamati a ranar kiyama kama qala an-nabiyul karim sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi mai karamci Muhammadu, sallallahu alaihi wa sallam yace innakum mahshuruna ila rabbikum tufatan uratan gurdan wa fi riwayatin buhuman lalle ku tabbas za a tattaro ku wa'anda za a tattara wani. zuwa ga ubangijinku a gobe kiyama kuna tahi ba takalmi kuna tahi huntaye kuna tahi ba sallah ta zuwa a cikin wata riwaya kuna tahi jama'a bai dai wato buhuman wani lafazi na malaman luga suka ce kamar in jajjaye ne zan ja ne jir ba su hannun wani abu kenan dabba wani za ta jajir ba su hannun wani ba ta baki ba ta wani ba kaza to shi ne buhuman in ma baki ne buhuman in geran ba taban komi sannan wato wannan hadisi Bukhari da Muslim sun hitar da shi daga hadisi Abdullahi da Abbas ya ce hufatan Ba ya ce abin da ake ne da hufatan gaira munta'ilina kuna yi ba takalmi wa uratan gaira mustafirina kuna yi kun yi ba sutura ga jikinku wa gurlan gaira makatunina kuna yi ba ta zuwa kowa da Hufatan yadda ɓoshi ta yi su ranar tona asiri kenan yau mutum ba koyan komi garin gaskiya ba wuce. ba wani kewaye kewaye duk abin da ka aikata zai fito ran ba wanda zai samu rihin asiri sai mumini ran sai da ya samu darajar muminanci ba makarancin waza ma da abin kawai mun gane ko a a mumini shike da tsira shike da rihin asiri hadisi ya tabbata mun karanta shi a karatun mu na wato dahawiya cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasadiya ne cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai ruha mumini asiri da ya kai darajar zama mumini sai ya sa shamaki tsakanin shi da mutane sai ya nuna mashi wasu aikar da ya na laifi a gidan duniya wa'anda an gafarta mai su saboda ayyukan shi na kwarai da suka rinjaye su amma za a gwada mai dan ya san Allah ya sani ke eh, kai ka aikata kaza lokaci kaza ko ya ce eh na sani sai eh, to an gafarta kai ka aikata lokaci kaza ya ce na sani ya rabi an gafarta Allah ka samu cikin wannan rihima Allah zai same kariya to kaji wanda zai samu rihima asiri zan to sai mai yi kokari mu zama mumini kakane ake zama mumini Allah ya faɗi تبارك وتعالى ta'ala yace ala inna الله allahi خوف عليهم ولا هم la تبس yahzanuna tabbas waliyan Allah ba tsoro gare su gobe kiyama ba bakin ciki dan an tashi kiyama tsoro dan a tashi kiyama babu shi gare su firgita ran nan su babu ta hankalin su hankalin su kwanci ba da nutsuwa babu bakin ciki ba damuwa mun gane ko sai fasara sai yace allazina amanu wa kanu yattaquna su ne waɗanda suka yi imani suka kasance suna bin doka Allah to kashi kawai batun ashe da haka ake zama waje ba da dabarun magana ba ba da wayo ba ba da amma Allah wayo ba a ce ka aikata duk abin da ka ga dama in dai kawai kai dai ka ce kaza ka karanta kaza a na ba wannan ba karantar wa annabi Muhammad ba ce sallallahu alaihi wasallam duk karantar wanda ba ta annan Muhammadu ba za a tsira da ita ba mu san da wannan wannan tabbas malai yace hakaza la yajidu ahaduhum illa mawdi al-qadamaini a gobe kiyama in an tattaro halittu baki dai babu wani ɗaya cikinsu da zai samu wurin takawa sai dai wurin da zai taka kafafun shi kawai inda zai taka ya wa shi kadai ke da kaidan tsananin yawan jama'a matso matso su. kama kala ta'ala kamar yadda Allah yake mawdi'ina ila da mutane za su zabo su suna gudu zuwa ga mai kira na kira hankalinka can yake ba waye dama ko hagu ko baya a'a hankalinka can yake inda ake kira ya kula kafiruna wannan rana Allah yake kafirai na cewa ga yawmin asr wannan yini ne tsanani ne su ko ana rayuwar duniya sai shi ne yini mai sauki gare su a nan suke da mulki duniya suke da abin da yawan da dama duniya da shayar da suke so ko haram ko halal oho duk abin da suka dama su amma nan yini ya zama musu mai tsarani. suratul kamar aya ta takwas saboda haka mu tashi tsaye mu zan cikin ahlus sunna wal jama'a mu zan cikin musulmin kirki wanda za su iya gobe kiyama wa ma zakara Allah azza wa jalla duk abin Allah ambata azza wa jalla min al ahwali karubi ko wal kurubi allati tagasha al khalaiq haqqan duk abin da Allah ambata cikin littafin shi na wahalhalu da tsanance tsanance da bakin ciki da zai rige halittun Allah gobe kiyama wannan duka gaskiya ne ahli sunna wal jama'a sun yarda wa zikr shafa'ati da ambata ceto ceto mai girma uzuma makaman mahmuda da za a ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda duk annabawa ba su iya shi ke da wannan matsayi ahli sunna sun yarda war jama'a wa talabun nasi min rusuli da da yadda manzanni za a neman su su yi cetan halittu su ta wurin su neman cetan wanda yake mai girma bi yajba'unahum fi fasal qada'i dan su cece su wurin Allah a yi hukunci dan wuta ya tayi wuta dan aljanna ta aljanna wanda tsayuwa ta maso maso a huta da ita wanda duk ahli sunna sun yarda wa shiddatul hawli wa shiddatul karbi domin tsananin wahalar da ake ciki domin tsananin bakin cikin da aka fada ciki suna neman annaba su cece su ya tazar ya tazar rusulu alkiramu an an min adama ila isa alaihi salatu wassalam baki ɗayan manzanni masu daraja sai su ta kawo uzuri game da wannan ceto ba wurin su bane ba matsayin su bane tun daga annabi adam za a fara har zuwa annabi isa dan maryam baki ɗaya ba za su karba ba su ce ba nasu bane ba matsayin su bane wannan ceto duka ahlus sunna wal jama'a sun yarda shi da ceto wanda yake bayan annabawa sun yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ceto uzma zai shiga cikin layin annabawa kuma ayi ceto na kowane annabi zai nashi salihan bayi shi da sauran mu'mine yi. har a kai ga ceton Allah na baki da duk wannan ahlus sunna wal jama'a sun yi akai safanin wato mu'tazilawa safanin kawari hatta tanzila da sahatin nabiyyi muhammadin sallallahu alaihi wasallam har magana ta zo ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutane su taho wajen neman manzo Allah ya cece su sun karike da annaba kaf ba wanda ya karba musu to kai annabi Muhammad ka cece a ai ga cikin wannan hali na maso maso li anna Allah tabaraka wa ta'ala kada wa'adahu iyaha ba fi qawlihi ta'ala dan Allah ta'ala ya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alƙawalin wannan ceto uzuma ceto mahi girma nasar da za a shiga halin maso maso yace wa min al-layl fatahajjat bihi wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka in dare yayi ka tashi kai tahajjud kai nafila kai qiyamul layli ka zan nafilatan laka ka zan wani ƙarin matsayi gare ka a sa an yaba asaka rabbuka maqama mahmuda ka zai tada ka matsayi wanda yake mahmuda to suratul isra aya ta 79 wannan makama mahmuda har sai zan ma malamai sun ce makama mahmuda ba sai ba su fassara shi ba kun gane ko to wannan shine ceto uzma wanda manzo Allah ke roƙon duk in aka yi kiran sallah kan mai salati ka roƙon mishi wannan wasila ita ma duk wannan dai makama mahmuda ne ba wani bawa ɗaya daga cikin bayan Allah zai same ta manzo Allah ya ce yana son ya zama shi to Allah ya bashi to wannan fa ba'athahu Allah azza wa jalla al al mahmuda Allah zai tada shi nan a wannan matsayi na makama mahmud matsayi godadde abin gode ma fa idza wasalu ila muhammadin sallallahu alaihi wasallam sadda suka kai ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajen ceto sun shiga halin tsalli sun shiga matsala zuha ta yi gulbi ta yi tafki ta yi teku wani ta kawo mai ta shi sarai sai ido wani bakin hanci wani bakin labban shi wani bakin wuya wani bakin gaba wani bakin gwiwai wani bakin idanun sau kowa gwargwadon irin da shi haka ke jin azaba rana ta yi kusa da su kamar tsakanin tsirkiyar baka da baka ga misalin malamai suna bada shi maza Allah ya dora da shi a lokacin da suna da baka eh, da tsirkiya amma yanzu mutanen birni abin na sai ya kurce na yara mazaza tsirkiya da baka na son kurce musu har sai ya kai dole an taho da baka a makaranta ana gwada mai yara don su ne har sai ya kai a dore hoton shi don su ne in ba haka ba sunayen wasu abubuwa za su kurce matsala na son ta gangaro mu wajen halsunan mu cewa zamani na sai ya canye harsuna. wannan kenan kenan wato rana za ta yi kusa da su kwakwalwa ta ɗora zaɓaɓɓaka wanda abu zai sa su neman ceto ga annabawa har abu ya kai riɗa kowane annabi ya ce ba wurin shi ba ne. Wata da minhu ash-shafa'a sai sai ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ta nemi wannan ceto ga rai. ceto ne wanga na a a raba tsakanin al'umma dan wuta sai wuta ya sha azaba shi tan aljanna sai aljanna ne ake nema nan tukun sai bayan an yi shi ne sannan za a wancan ceto na wanda za a ceto daga wutar da cikin masu kaba'irar da su musulmi ne ba kafirai bane kun gane ko in fasar da kadari sai kulu sai annabi ce ana laha ana laha dama ni na cancance ta dama ni na cancance ta wannan hadisin imam al-bukhari ya ruwaito shi da tsawon shi muslim ya ruwaito shi da tsawon shi daga hadisin Anas dan Malik sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ne ingantacce mana yace wa haka za a yi yajibul imanu bi ma fi hadha al-yawmi al-yawm al-akhir haka imani da wannan yini yake zama wajibi yinin kiyama yinin ƙarshe allazi la yawma ba'dahu wanda babu wani yini bayan shi yinin da yake yini ne na ƙarshe ba yini bayan shi min nasabi al ran rannan za a taho ma'aunai an ce musa mawadi wa nada'u mawadi al qista Allah ce za mu azama aunai na adalci malamai sun tattauna nan to kenan tunda an yi su ma'aunai to ba sikeli guda bane kenan kere da yawa ne kun gane ko Ka ce an ambata shi mawazina dan ya yi makabala da jam'in ayyukan bayi kun gane ko tunda su kansu bayan kowane bawa aikin shi ba guda ne ba da sauran da dogon bayanin da suka karanta ne ibn kasiri wato karkashin wannan aya wato suratul anbiya ko kuma kun karanta wata wani bari sharhin bukhari a kusan babe na ƙarshe da imam al-bukhari yayi wani da mawadi mawadi haka Imam Bukhari ya buɗe littafin shi da hadisin farko inda amara bin niyyati ayyuka duka da niyya ne ake karɓar su sai rihi littafin da baban to za a auna ayyukan wani da'ar mawazin al-kitab wannan hikimomin malamai sun gano shi a karantarwa Imam Bukhari da hikimar shi wajen tsara wannan littafin mun gane ko sai samu ƙarin bayani a can wa maddul jasad a ranar da bayan an aza sikeli an auna ayyukan bayi an auna takardun ayyukan bayi an auna nauyin bayin to kuma za a aza gada a gifta wato abu kamar gashi sirati bisan gada bisan raman jahannama alamatan jahannama bisa gadan bayan jahannama wa uguri da kalaiki alaihi mutane su dora zawa suna ketarawa ala kadar amani bisa gwalgwadon ayyukan su na gari wani ya wuce kamar walkiya wani ya wuce kamar gudun doki wani ya wuce da rarrahe wani ya karmaye wani a cire rabin jikin shi ya samu ya wuce da rabin jiki wani ya fada ciki haka dai haka dai wani ya wuce amma duk ya toyi wani ya wuce amma duk an cire jikin shi wani ya tsira baki ɗaya lami lahiya wani ma bai san ya wuce ba wani kuma ya tabbata wata tsayar wata tsayar suhubi da ba da littafai ba da wato littafai na ayyuka ila gairi zalika zuwa wani wannan na abubuwan da za su faru a ran nan da ahlus sunna wal jama'a musulmin kirki sun yarda min ma zakara Allah lana fil qur'an daga cikin abin da Allah ba mu labari cikin alqur'ani wa zakara nabi sallallahu alaihi wasallam fi sunnati al mutahhara da kuma abin da annabi ambata cikin sunnar shi tsarkaka al wajibu ba za bi zalika kulle. abin da ke wajibi imani da wannan dukkanin shi bal wal wajibu ala muslimina abin da ke wajibi akan musulmi baki daya an ya ta'allama al qadar al wajibi alaihi yi kokari su san gwalgwadan abin da ke wajibi akan su bima ta'allaqu bi hadhihi al usuli kin duk abin da ya rayu da wannan wato ginshikai na addini wa hadhihi maratib da wannan matakai matakai allati hiya maratib ad-din wanda sune matakai na addini ani abinda yake nihi al-islamu wal imanu wal ihsan abinda aka ambata cikin hadisin jibril hadisi nabi a cikin arba'un hadisa cewa ka san ni an musulunci ka san ni a imani ka san ni a ihsani musulunci yana da rukunai guda biyar rukunan nan kenan sa akwai la ilaha illallah ka karanci fikihunta ka san me take nini kai aiki da ita daga nan sai ni sai sallah ka san sallan nan ka san hukunce hukuncenta ka yi ta yadda annabi yi ta sannan mike ba sai hajji ka san hajjin nan ko da Allah ya kaddara ka je sai azumi ka koyi azumin nan ka san da hukunce hukuncen shi dan kai shi daidai sai zakka ka san zakkar nan dan in Allah ya kaddara kana da wato ikon bada ta kana da abun bada ta ka bada ta daidai mun ci wannan ko to musulunci kenan sai imani imanin nan shine imani da Allah tabbatar da Allah to wa Allah sai ka san shi kake imani da shi ni a ayyukan shi ni a sufofin shi ni ya dace a sufan tashi da shi ni abba bai dace ba ni a sunayen shi kun gane ko na sauransu sannan ihsani kyautatawa kai aiki kyautawa kamar kana ganin Allah kamar dai wanda ya sa maka aiki yana tsaye yana kallon ka to sai ka san Allah yana kallon ka da abin da kake ka kyautata aikin ka kyautata sallar ka kyautata ibadar ka ka kare ka karka sabo ko da ba gaban jama'a ba ka san Allah na ganin ka wal ihsanu shi al ihsani manzo Allah ya shi shine an ta'budu Allah ka bauta wa Allah ka annaka tarahu kamar kana ganin shi dan ka san in kai ba ka ganin shi fa innahu yaraka shi yana ganin ka ai wasadis malam ya ci gaba yake abu na shida min arkanil imani as-sittati abu na shida daga cikin rukunnan imani guda shida al-imani bil qadari yin imani da kaddara in abu ya same ka bayan ka cika babu, sai ka yarda daga Allah ka adana kuɗin ka tsaf ka nemi wuri ka boye su baka zo kana kirga su gaban jama'a ba bare barawo ya gane ya bika sai aka ce shi sa'a dai sai aka ma To wannan kadarar ai baki iya ka koyo baka yi wauta ba eh. ka san me dabbar ka shi kenan cire igiya ne ta yi igiyar nan ka tabbatar da ba ka cire ta amma sai kadara Allah ta cire igiyar ko kun barawo ya zo ya kwanci to kai baki iya ka yanzu wannan kadarar ba wai ka saki abu ba baka yi asbabu ba abu yawa zai ce kadara ta ba haka nan mun gane ko wannan kenan Ka yi imani da kaddarar Allah mai kyau da mara kyau in abu ya same ka na daɗi ka san Allah ne ya kaddara maka dama Allah ya rubuta tun kana cikin cikin innaka in abu ka mara daɗi ne shi ma ka san tun kana cikin cikin innaka an rubuta amma ba za ka dogaro bisan kaddaran nan ba ka ce kai ta aikata sabo haka Allah ya kaddare ni ina abin da fasu aiki yi ko mazanafi ko barawo ko wani dan waje da makami ko wani mai sabo sai ce shi sai da Allah shirya shi to yana nan sai aiko mala'ika da guduma daga sama ya sarko ya tankade shi ya ce sai ka bari in ji Allah sannan shi bari a ba haka al'amuran in gane ko shi ya mai adari ya nuna cewa kar mutum ya ce sai da Allah ya shirye da shi sannan ya shirye wannan alama ce ta tabi'a da shahiyar basi wannan kenan imani da kaddara khairi wal imanu da qadari khairihi wa sharrihi yin imani da kaddara abu da aka kaddara mana alheri ko na sharri in ya same ka ka san daga Allah ne wannan aqida ahlus sunna wal jama'a ce in ka santa za ka samu sauki idan matsala ta same ka ko ta rashin lafiya ko ta rashin wani naka da ya rasu ko kuma ta asarar dukiya gobara ko sata ko wani abu na lalacewar kasuwa sai ka san haka Allah ya kaddara daga Allah ne ba daga rashin wayona ba ba daga rashin dubara ta ba to saboda haka sai ka ji sauki sai ka san cewa bakin cikin ka kwana da rashin kwana da ka ba su hana wannan abu ya faru to kenan tunda aka ne huta ma kanka ka kwana lafiya ka tashi lafiya inda rabar Allah shi maido sai shi maido dan ko bai kaddara mai ba ya riga ya kaddara ka yadda ya kaddara ka ta hannu bi ka karba ya ma baka lada ka tsira gobe kiyama ka samu abin da ya wannan gobe kiyama wannan ke saboda haka wannan shine bambancin mutum musulmi da ya san addini shi da jahili ko kafiri wanda da ya samu asara sai ya kara asara sai ya ta wani ma ya ka gan shi shina kuka shina faɗin kalamai mai yana bakin ciki wani ma ya rataye kanshi wani ma ya sha guba ya mutu to imani da kaddara mai kyau da mara kyau aqidatul mu'minina ita ce aqidan mu'minai yu'minuna suna imani bi anna Allah qaddara kulla shay'in Allah ya riga ya kaddara dukkan komi wa faraga minhu ya riga ya kare kama sabata annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam annahu kala kuma yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake awwalu ma khalaqa Allahu al-qalam farkon abin da Allah ya fara halitta cikin halittu shine alƙalami fakara lahu da Allah ya halice alƙalami sai ya ce mishi ukutub rubuta sai rubutu ci gaba da rubutu kala sai alƙalami ya ce wa ba za a kutu ni zan rubuta la su kuna hudu da kawai kamar yadda malaiku ba su jan Allah ga magana kaga shi ma alƙalami da yarda rubuta ba sai Allah ya ga ni zai rubuta to kai yau dan adam kai kai sai ka zarce gaban Allah da manzo la kaddamu bayna yaday Allah wa rasuli kar ka wuce gaba ga Allah da manzo da aiki kawai ka kawo hukuncin addini kawo ibada ka ce kawai ibada Allah bai ce ba annabi bai ce ka ce akwai lada Allah sai ya ba da lada me zan rubuta kala Allah ya ce mishi ukutun maqadira kullu shay ka rubuta abin da ke kaddarawa da dukkan komai kenan duk mutumin da za a yi duniya ka kaddare adadin shi sannan kowane mutum ka kaddara abin da zai faru ga rayuwar shi ko alheri ko shiri ko duk irin motsin shi kun gane ko duk abin da ya shaye shi rubuta shi da dukkan komai duniya harkar da karshe fajar alqalam bima huwa qa'il alqalami ya ci gaba da rubutu da duk abin da zai kasance a wannan duniya ila an ta kuma sa'a har zuwa sabbi kiyama za ta tashi muna jin wannan ko wannan hadisi Abu Dawud ya fitar da shi cikin sunan nashi hadisi ne lamba dubu hudu da saba'in mun gane ko sannan eh, dubu da ɗari bakwai sannan eh, daga hadisin Ubar bin Samit bin Nasir bin Albani ya ce hadisin ingantacce ne a cikin sahih Jami hadisi da lamba takwas. Mala ya ce wa ma jara bihi alqalam abinda alqalamin nan ya ci gaba da rubutawa to duk abin da ya rubuta din nan la ya takallafu minhu misqala dharratin fil ardi wala fis sama'i hatta inna ash-shawkata ishafa babu wani abinda wato za a samu yi jinkiri daga ciki daidai da kayan zarra da ke cikin wannan ƙasa ta mu duniya ko abin da ke cikin sama hatta kaya da mutum zai taka eh, hatta inna shaukata yashaku hal abdu hatta kaya da bawa zai taka bi qada'in wa qadarin tare da kaddar Allah ne zai taka kaya da zaka taka duk garin da za a rihi ka inda za kasar da za a ma kabari sai ka ji can ka mutu sai an rihi ka wa qad qaddara Allah wa qada kullu shay'in min al ajali wal arzaki wal a'mali was sa'adati wasu shiqaqi Allah ya riga ya kaddara ya hukunta ya kare ya hukunta dukkan komi na ajalin mutane da arzikin mutane ajalin ka bakin arzikin ka, arzikin ka gargware da za ka yi shi duk abin nan ayyukanka na gari ko zaman zamanka dan aljanna mai rabo ko tababbe dan wuta ila ma la yuhsa har zuwa abin da ba a yi lissafi shi sai Allah ya an riga an rubuta an gama rayuwarka kaf rubuce take wurin Allah gudana ne take kamar kasafin ga da muka rige maka yi in aka sashi kai gudana ne yake da abin da aka riga aka yi Allah samun fahimta fal mu'minuna yu'minuna bi anna kulli shay'in qad qadahu Allah su mu'mine baki da sun yi imani da dukkan komai Allah ya riga ya hukunta shi wa qaddarahu ya qaddara shi wa anna kulla ma kataba fil azal cewa kuma dukkan abin da Allah ya riga ya rubuta tun azal la yumkinu an yatakallafa abada ha abada abin bai yi wakewa a ce lokacin abin yayi kuma abin ya ki bai a ce yau ranar tashin kiyama ce kuma kiyama take tashi bai yau yau ranar haihuwa ne kuma wani ya ci haihuwa kun gane ko a'a yadda Allah ya kaddara sai abin ya ba'da ashabin بعد sallallahu alaihi wa sallam lin وسلم alaihi salatu wa salam a lokacin da sabon manzo Allah wani cikin su yama manzo Allah tambaya yace hal amalu fi shay'in musta'anifun am fi shay'in qarfur shin aikin gada na ibada shin yana cikin abinda kawai za mu kirkira mu yi shi zancen shi bai gabata ba wurin Allah ko ko yana cikin abin da Allah ya riga ya kaddara shi ko kun gane yana nuni in an riga an kaddara shi kawai kai zaman ka kaka matsa mu zuciya kama kun gane ko in kau yanzu ne kai za ka yi naka ijtihadi kadai to shikenan sai kai ta kokarin yadda za ka yi ka tsira to wanda ta ai aida ma dole wanda za a karanta da shi kaddara sai yayi wanda tunanin ya yi dogara da kaddara ya ta aikata abin da ya ga dama in dai Allah ya riga ya shi dan aljanna dan aljanna ne Ya Allah ya riga ya shi dan wuta dan wuta ne to ka gani to to an ga maka yana kake sai kai kokari ta hanyar kyaukyawan ayyukan ka sai Allah ya kaddara maka alheri saboda yamhu Allah ma ya sha wa yaka wa inda huwa umul kitab Allah na shahi abin da ya ga dama ya tabbatar da abin da ya ga dama wa inda huwa umul kitab lawal mahfuz Allah Allah dan wurin shi yake shi Allah yakan shahi karga layin yan wuta in ka bar aiki in wuta ka koma yana aljanna shi na da ikon wannan mun gane ko akwai dalilai masu yawa yanzu nan ba lokacin kawo su akan wannan kenan ka dogara da kaddara kauniyya ka dogara da kaddara shar'iyya abinda Allah ya kaddara ga shari'a to shi zaka aiki shi kaka ce kai dogaro da kaddara wanda Allah ya kawantar da duniya akan hakan mun gane ko kamar ka ce to tunda Allah ya riga yayi ni ko in ci ko ka in ci ko in sha ko ka in sha na rayu a'a Allah ya yi kaddara kauniya sai ka ci kasha ita kanta kauniya akwai cin karshen kaci to shar'iyya ma akwai ci da sha idan me zaka dogara da wani kuma ya riga ya hana zina da ya kaddara shar'iyya saboda haka kai kuma babin shari'a ta wa kad qaddara Allah wa kad kullu shay na kuma ba ko wa anna kullu ma kataba fil adan la yumkin an yatakallama abada. sai na wuce kenan da suka ma manzo Allah tambaya shi wa an mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yaya mun hiddo-garo da kaddara kawai ba sai mun matsa maka ba ko ko mu ne kawai da gare mu ayyuka suke kara zai bal sai in karfur ga mun aikin duk da daga cikin abin da Allah ya gai ya kaddara shi ya gama ne walakin sai dai ku sani dai malu kowa ya dage aiki fa kullum mai sar dukkan wani wanda za a sauƙaƙe ma ne za a sauƙaƙe ma bima ku lika daga abin da aka halicce shi ne dai shi saboda haka daga ayyukan ka, Allah zai kaddara maka ka koma cikin mutanen duniya kowane mutum wato kenan kowane mutum Allah in kana ayyukanka hadisai sun zo wa ƙarshen rayuwarka in ka canza aiki kuma sai Allah ya canza maka sakamako wani sai ya yi sauran zira'i guda ya shiga aljanna sai ya canza aiki kuma dan wuta sai mutu akai sai ya zama cikin yan wuta wani sai sauran zira'i guda ya mutu ya zama cikin yan wuta din sai ya canza aiki kuma ne ya aljanna sai ya mutu kan wannan aiki sai ya zama cikin aljanna kun gane ko da dalilai masu yawa manzo Allah ce fa yassaru eh, li amali ahli shaqai za a sauƙaƙe ma ba sai ya kuma yana aiki eh, eh, irin na wato tababbi sai kawai mutum bai ji wahalar sabu ko kuna kuma san abin nan fa amma man kana yawa fa amma man kana min ahli sa'adati duk wanda ya zan daga cikin ma'abuta rabo fa yassaru li amali ahli sa'adati sai a sauƙaƙe mai koma yana aiki irin na ma'abuta rabo wanda zai tsira wa amma man kana min ahli shaqa amma wanda ya zan cikin tababbu fa yassaru li amr ahli shiqa sai a sauƙaƙe ne ta ganin bai jin wahalar sabo bai jin tsantsanin sabo sun matala kaulan lahi kariba ka gani halin da muke ciki a wannan lokaci zana na sabo ne faɗa cikin tafkin da kowa zuba kazantar tashi amma kuma wasu bayi za su tsantsanin wannan wani karuwa ta kai abin sa ta kai abin tsantsani ya da ka sha ruwan kwata to haka take tafki ne wanda kowa zuba gwanan ne wanda kowa zuba kazantar shi amma wanda bai tsantsanin wannan sabon kawai sai yi ta yi yi ma ake kamar shayi ya kama mai shan shayi ko ba haka nan ba to saboda haka ba za su tsaye mu kare kanmu domin maza ban ahli sunna wal jama'a in ba haka ba sai ga ba ka jin wahalar sabo ba ka jin tsantsanin sabo ba ka jin kunyar sabo sai ka ji ma yana kama kan kai shi ba kamar yadda taba ke kama mashayin taba kamar yadda shayi ke kama mashayin shayi kamar yadda gori ke kama mashayin gori kaga ka lalace ka ta zan ba ka iya barin sa to Allah ka taimake mu mu tsira sun matala kawalan sannan manzon Allah ya karanta hada Allah ta'ala ya hujjar shi azza wajal yace fa amma man ata wataka Allah yace duk wanda ya bada kai ne. ya bada yarda ya ji tsoron Allah wa saddaka bil husna ya gaskata kalma mai kyau ya gaskata la ilaha illa ya gaskata gaskiya fa san yassiru lil yusra za mu sauƙaƙe mishi ya ɗaura aikin addini har ga sauƙi sai ta jin bai jin wahala aikin addini bai jin wahala kaurace ma haramu duk karan ba ta birge shi sai ka ji mumini bai jin bai jin daɗin giya shi bai jin ƙanshin ta shi ba ta birge shi zana ba ta birge shi karuwa ba ta birge shi in ja kana birge ka karuwa ta birge shi kazan ga ya tsira shi kenan an sauƙaƙe mishi addini ba a jin wahalar shi amma wani sai ya jin ai ba ni iya biya wannan tsananin addini na suwa ne abadin an maka da zai da gindi kawai ba wani to kaga wannan an sauƙaƙe mai zuwa ga sabo kenan wa amma man na wasu amma wanda ya rowa ya ba bada kai ga zan dokar Allah ya neme wadatar kanshi wa kazzaba bil husna ya karyata kalma mai kyau ya karyata la ilaha illallah ya karyata kiran Allah da manzo wa san yasiruhu lil usra wannan zamu sauki mishi haka tsanani yayi ta aikin sako bai jin wahala bai jin tsantsanin shi bai jin kunyar shi kaga mutum babban mutum uban suwana ne kuma bai jin kunyar sako inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan suratul lail tun daga aya ta biyar har zuwa aya ta biyar fa qala ba'd as-sahabat wani daga cikin sahabbai sai ya ce ma annabi al'ana najtahidu to yanzu ko za mu yi kokari mu nemi tsira wurin Allah ta baraka wa wannan shi ma Imam Bukhari da Imam Muslim sun tabbata da shi daga hadisin Ali da Mala yace wallahu a'dal mukallafina qudratan wa khatiyaran Allah ya ba balagai masu hankali ya ba su kudura ya ba su iko ya ba su iya su zaɓi ko dai hanyar eh? na kamo takarda biyu ke wa ma zalika sai eh, haka wa ma zalika illa li anna an sallallahu alaihi wasallam bayyana lahum unwan sa'ada ba abin da yasa sahabbai suka sahabbai suka fahimci haka an suka ce to yanzu zan ba da kokari sun fahimci abin da ake nufi da kaddara sai ba abin da ya ja haka sai dan annabi ya bayyana musu wato alamomi na shari'a alamomi na samun rabo wa unwan shiqai ya bayyana musu alamomin tabewa fa unwan sa'adati su alamomin tabewa in alamomin samun rabo da tsira su ne salihul amali aiki na gari wa tarki ma'asillahi da barin saban Allah wa walwalin shiqai shi ko alamomin tabewa wal iyaz billahi Allah ka tsare mu su ne sayyil amali mugun aiki wa narzu ta'ati da yin wati da ayyukan da'a kawai mutum ba rubuce shi da aikin lada kawai shi sako kawai yake so shi sako yake so yi in ya bude ido ina sabo in ya motsa ina sabo biya za a ganin mutane Allah ya masa arziki amma ba su su wato jagoranci arzikin su ga aikin Allah sai dai aikin sabo ko kuma su rike arzikin ko da ba su aikin sabo ba sun gaza aikin addini har su mutu ya kuce ga hannunsu amma wanda ya rike kwanan abinci shi bai ci bai ba wani ci ba kwana ya dauke shi an lokacin sahur ya wuce sai ya tashi rana ta hito sai ci bai ba wani ba ga hannun rike ga to haka kake ga samun mutum na rowa da dukiya bai taimakon addini bai san cewa ba ai ko ai noma sai ya yi kira ya samu hatsin shi ya kwari ko sai ka cire ka rage yawan gindin shuka sannan ya kwari in kai in ganin gari tabbarta sai cika bakin guzuma su su su sai ki ka rasa duka ko ba haka nan ba sai ku luluce shi gidan ka rasa duka to haka dukiya take in ta kasaita ka dora ragewa kana samun sarari kana samun shan iska ko da ciki ne kai ta bamka mai abinci ba fitsari ba bayan gari mun gari ba ka yadda koyi ciki sai ka kumbure ka mutu ko kun gane ko to wannan shine ya kamata irin hamshakan yan kasuwan nan na kusa da su su dora masa nasiha to yadda dukiya su aikin addini su nemi tasu kar mutuwa ta zo ta kwashe ka ta bar abin har matsayin matsayin ka sai ya ci kuma ko ba za a baka lada ba da ba da niyya ne kun gane ko to wannan kin to Allah ka taimake mu to yanzu ai sai mu juyo ko ce wallahi wa akar makallafi na qudratan wa ikhtiyar wannan duka ba ya nuna Allah kwace ma mutane kudura da zabi ba a an baka zabi an baka kudura in ka zaba hanyar wuta kai ka zaba in ka zaba hanyar aljanna kai ka zaba da an baka wangadi mun gane ko fari fariqun fil to fari kun fi sa'ir Allah ba su zabi wa amarahum yaf'alu ta'a ya umarce su ta aikata da'a wa nahahum anil ma'asiya ya hane su daga aikin sako wa qadarahum ala zalika ya ba su iko bisan haka faman fa'ala ta'ata duk wanda ya aikata aikin da'a fa bi fadlillahi azza wa jalla wadanda fadlan Allah samu wannan dama wa rahmatihi da rahman Allah kuma bi shahadihi wa amalihi wa kasbihi sannan da kokarin shi da aikin shi da neman ladar da yake kenan ta hanyar haka kuma zai za a bashi lada wa man fa'ala ma'asiyata wanda kawai aikata sako fa bi adalillahi wa hikmatihi thumma bi kasbi wannan da adalcin Allah ne da hikiman Allah ne kuma ta hanyar neman wato sabon da zai samu wal mukallaf da gine hankali min alamar insu wal jinni na duniyan mutum da arjan huwa masa'ulu shi za a tambaya aikin shi in na kwarai in mugu wa huwa masaf shi za a ba lada ala da'ati bisa aikin da'a in yayi wal ma'aqib shi za a ma azaba ala ma'asiya in yayi sabo ba a cewa Allah ne yi wannan abu a ce ai Allah ya kaddara mu ai ba shi bane ai Allah ya kaddara mu ya Allah tabaaraka wa ta'ala kallafahu wa ata'u wasa'ila yastajibu biha an yaf'ala da'ati dan Allah ta'ala ya azamai aiki kuma ya ba shi hanyoyin da zai sami ikon ya aikata aikin da'a wai talibil ma'asi ya nisanci ayyukan sabo wani mai kilihu ila akali kuma bai bar shi yi aiki da hankalin shi kadai ba bal a'a